Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau talata hudu ga watan Mayu, shekara ta 2021, inda agogonmu a gundumar kwalambiya. ke cewa karfe goma sha ɗaya da safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim Almasi Garba da saura abokan aikinmu. Kamun ku ji abinda muke tafi da su bari Ibrahim ya fara muna da kanin labarai. To Yusuf mutane akalla 23 sun mutu da dama kuma sun jikata bayan da wata gada ta ruguje a kasar Mexico. Yanzu yawan masu ɗauke da cutar COVID-19 a India ya ziyarci miliyan 20 yayin da ƙasar ke fama da matsanacin zagaye na biyu na barkewar cutar. Sannan an sake shiga cece kuce a ƙasar Faransa kan manufar sojojin ƙasar a siyasance. Shekaru 60 bayan da shahararren shugaban ƙasar Charles de Gaulle ya dakile wani yunkurin juyin mulki. tsakanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji wai mai ke ruruta wutar rikice-rikice na addinai da ƙabilanci a Najeriya. Mu ilmantar ko mu azantar ko mu koya ma 'ya'yan mu sanin Allah da sanin abin da shike na Allah. Tsoron Allah ya yi nisa muna da sanin Allah a baka. ita kuwa gwamnatin tarayyar najeriya ta gaza ga alkawullan da ta yi ma 'yan kasar a lokacin yakin neman zaɓe a 2015 gwamnati ma tana ma abin rikon sakainar kashi an bar mu ne kara zube ba bayani babu wani begen cewa ma wani abu zai kasance nan gaba kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan wanda bayan nan za mu kawo muku shirinmu na noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ya shirya kuma zai gabata Amma duk mu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Jami'ai a Mexico City babban birnin kasar Mexico sun ce wata gadar sama ta jirgin kasa ta ruguje da daren jiya litini kuma mutane akalla 23 sun mutu baya ga wasu da dama da suka jikkata. Magajiyar garin Mexico City Claudia Sheinbaum ta gaya wa manema labarai cewa ga dukkan alamu raftar gadar ce ta galabaita wanda don haka gadar ta rikitu. Ta ce mutane akalla biyar ne suka raunata kuma an yi imanin cewa a lokacin akwai matafiya a cikin jirgin. yanzu yawan masu ɗauke da cutar covid-19 a india ya zarce miliyan ashirin yayin da ƙasar ke fama da matsanancin zagaye na biyu na barkewar cutar wadda ta gurgunta bangaren lafiyar ƙasar ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ce an samu sabbin kamuwa da cutar 357,229 a yau dinnan talata rana ta goma sha uku a jere da kasar ke samun masu dauke da cutar covid-19 a akalla dubu Ƙasar ta kudancin Asiya ta kuma ce mutane 3,449 sun mutu cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. Yanzu India na da jimlar masu ɗauke da cutar sama da miliyan 20.2 ciki har da 222,408 da suka mutu a cewar cibiyar adana bayanai kan cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Ita ce ta biyu bayan ƙasar Amurka a yawan waɗanda suka kamu da cutar yayin da kuma ita ce ta uku a yawan mace-mace bayan amurka da brazil ministocin harkokin waje da ke wakiltar kasashensu a taron kungiyar manyan kasashe ta g7 sun yi ta fama da taruka a yau dinnan talata a london inda suka yi ta tattaunawa kan batutuwa da dama na duniya ciki har da hulɗarsu da china da rasha da kuma juyin mulkin myanmar da matsalar Siriya da kuma halin da ake ciki a Afghanistan. ma'aikatar harkokin wajen burtaniya ta faɗi cewa a tarukan da za a yi a yau dinnan talata sakataren harkokin waje dominic grab a ta bakinta zai jagoranci tattaunawa kan wasu al'amura masu muhimmanci a siyasance da kuma yankuna da ke barazana ga tsarin demokradiyya yancin walwala da kuma yancin ɗan adam rap ya ce jerin tattaunawar a ta bakinsa wata dama ce ta haɗa kan ƙasashe masu rayuwa bisa buɗaɗɗen tafarki kuma a dimokuraɗiyyance a daidai kuma lokacin da ake matuƙar buƙatar hakan don magance ƙalubaloli na bai ɗaya da kuma nau'ukan barazana da ke ƙaruwa. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. 'Yan Najeriya da dama sun yi amanna cewar tsarkake zukata da mutunta juna ne kaɗai. kan iya haifar da dawwamammen zaman lafiya tsakanin ƙabilu da mabiya addinai mabambanta. An jaddada hakan ne a yayin wata ziyara lokacin da mabiya addinai ke ganin babu hujja da za ta sa rashin zaman lumana tsakanin 'yan ƙasar domin suna haɗuwa su taya juna murnan wasu ayyuka har ma da waɗanda suka shafi addinai. Daga jihar Sokoto Muhammad Nasir ya aiko muna da wannan rahoton. Kasancewar Najeriya ƙasa mai cike da ƙabilu da mabiya addinai mabambanta a sassa daban-daban wasu lokuta wasu kallaba ga addini ko ƙabila suna tare da fitintinu kamar yadda yake faruwa a wasu sassa na ƙasar. Ana ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu ga da ashirin mutanenmu da suke garin Abba a ja Abia suka shiga cikin wani hali an zagaye su an kunna ma kasuwa wuta mutanen nan suka kona kasuwan albasan nan gaba daya suka kashe mutane suka kona mutane goma sha bakwai. To sai dai duk da waɗannan matsalolin a lokutan ibada akan samu mabiya wani addini suna taya murna ga mabiyan wani addini a lokacin ayyukan su na ibada. kamar yadda mabiya addinin kirista suka yi ta taya musulmi murnar buɗe baki a lokacin azumin ramadan kamar wannan da ya faru a sokoto karkashin inuwar wata kungiya mai rajin wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma reverend father nuhu bala yana cikin masu ganin cewa irin wannan haɗuwar na da amfani sosai a matsayina na wakili wanda ya zo daga bangaren kiristoci yana nuna mana da cewa lallai muna da damar mu zauna lafiya da jimiri tsakaninmu da addinai da yarirrika daban-daban wanda Allah ya halice mu kuma ya san abin da ya sa halice mu kuma saboda haka yana so yana kuma so mu zama daya. Shi ma injiniya Mustapha Muhammad Kohon Marke yana da irin wannan ra'ayin. Yanda jama'a suka ji suka ga cewa mun zauna mun haɗa kanmu mun ci abinci tare Jacob da Joseph da Muhammadu to babu hujjar ba za a yi zaman lafiya tsakanin addinai daban-daban ba babu hujjar da ba za a yi zaman lafiya a tsakanin kabilu daban-daban ba to amma ganin ana samun irin wannan fahimta tsakanin mabiya addinai mabambanta me ke sa wasu lokuta akan manta da wannan har ana tare da husuma tsakani rabaran yakubu dauda yana ganin cewa jagororin addini da kuma iyaye su ne ba su yin abin da ya dace su yi ga mutanensu akwai bukata mu ilmantar ko mu azantar ko mu koya ma 'ya'yanmu sanin Allah da sanin abin da shike na Allah tsoron Allah ya yi nisa muna da sanin Allah a baka ba mu cewa ba ilimi na sanin addini amma wahala ita ce biyayya ga abin da shike na Allah ya zama da wahala. Masu shari'a akan lamarin da kullum irin Farfesa Bello Daudon Bada na ganin cewa muddin ba tsarkake zukata aka yi ba to ba za a taɓa samun cimma abin da ake bukata ba ga irin wannan haɗuwar. To matsau ba irin wannan mun ka komo ma ba wannan abin da ake duka wankin huska ne. buki ne in sun tashi nasu mutanen mu su su raka su in sun mun tashi namu su su raka mu abinda addini ya karfafa mu su suna bisa nasu addini mu muna bisa namu addini amma fa mu fahimci juna mu samu ilimi na game da su da addinin su da al'adun su samu game da mu da ilimi na addinin mu da al'adun mu domin mu iya zama tare ba da mun cutar da juna ba kai ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam har Yahuda ya zauna da su su ma bai addinin musulunci sukan taya kiristoci murna a lokutan kirsimati amma dai a cewar masana da za a tsarkake zukata watakila da za a morewa tasirin da wannan haɗin kan zai samar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya sauraro kada dai kumanta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington gundumar columbia za ku ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na voa hausa.com ko kuma ziyartar shafukanmu na facebook twitter da instagram don samun labarai da ɗumɗuminsu yanzu ga labaran duniya kashi na biyu To Yusuf jami'an tsaron farin kaya a Amurka sun harbe wani mutum mai dauke da makami bayan wata turjiya ta tsawon sa'o'i da jami'an tsaron a mashigar hedkwatar hukumar leƙen asiri ta CIA a cewar hukumar. An hana mutumin wanda har yanzu ba a bayyana kowaye ba wucewa da motarsa tun daga kofa ta farko ta unguwar jami'an hukumar leƙen asirin mai cike da bishiyoyi daura da birnin Washington DC da yammacin jiya Litini. an ce jami'an tsaron sun shafe sa'o'i suna ta ƙoƙarin su samu cimma jituwa da mutumin don ya miƙa wuya hukumar leƙen asirin ta cia ta ce mutumin ya fito daga cikin motarsa da bindiga suka fafata da jami'an tsaro inda ya samu raunuka aka garzaya da shi asibiti An sake shiga cece kuce a Faransa kan manufar sojojin kasar a siyasance shekaru 60 bayan da shahararren shugaban kasar Charles de Gaulle ya dakile wani yunkurin juyin mulki na wasu janar-janar da basu gamsu da abubuwan da ke faruwa ba, waɗanda suka fusata da shawarar da ya yanke ta ficewa daga ƙasar Algeria. Cikin tsawon makon da ya gabata, kafafen yada labaran ƙasar da harkokin siyasa sun kasance mamaye da abubuwan da suka biyo bayan wata budaddiyar wasiƙa da wani tsohon kyaftin ɗin sojan ƙasar ya rubuta inda yake ikirarin cewar ƙasar faransa na fuskantar abin da ya kira haɗari mai halakarwa tare da gargaɗin cewa da shi da sauran tsoffin sojoji irinsa a ta bakinsa ba za mu iya zura ido kawai ba game da abin da ya shafi makomar kyakkyawar ƙasarmu. mu. tsaffin jami'an tsaro maza da mata sama da dubu biyu ne suka rattaba hannu kan wannan wasiƙar. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. ga labaran duniya yanzu kuma bar mu je ga mu na gaba. Kwana ɗaya bayan barazana hallaka saurin ɗalibai na kwalejin nazarin ilimin gandun daji da ke jihar Kaduna da gungun wasu 'yan bindiga suka sace su. Iyaye da ɗalibai da wasu daga cikin ɗaliban da suka tsira daga hannun muggan mutanen sun yi tattaki zuwa majalisar dokokin tarayyar ƙasar inda suka gudanar da zanga-zanga na neman mafita daga gwamnatin tarayyar ƙasar. Daga birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta halarci wannan zanga-zangar ga rahoton da ta haɗa muna. Iyaye da wasu daga cikin ɗaliban makarantar Greenfield kenan suke nuna alhininsu ta hanyar zanga-zangan sanye da baƙaƙen kaya da neman mahukunta a Najeriya su taimaka domin kufutar musu da 'ya'yan nasu waɗanda suka kwashe tsawon kwanaki 55 a hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su suka kuma buƙaci kuɗin fansa. Kalaf Waziri ɗaya ne daga cikin iyayen ɗaliban ya bayyana cewa suna cikin halin damuwa da baƙin ciki kuma gwamnatin jihar Kaduna ta gaza wajen kai musu ɗauki dalilin ma da yasa suka garzayo fadan gwamnatin ƙasar kenan. An ɗauke mana yara yau kwana hamsin da biyar kenan ba mu san ya suke ba ba mu san me suke ciki ba ai muna cikin halin kakanika halin bakin ciki halin damuwa ba kwanciyar hankali bacci ma ba za ka yi ba duk lokacin da ka tuna da wannan abu sai ka hankalinka ya tashi kana tunanin ya yanayin wannan din kuma kana tunanin me zai faru da shi ko labari za ka ji gobe ya ma nuna cewa ma mu yanzu ko mu kanmu ma ba ka kyale mu ba idan ya faru da su haka zai faru faruwa da mu gwamnati ma tana ma abin rikon sakainar kashi an bar mu ne kara zube ba bayani babu wani begen cewa ma wani abu zai kasance nan gaba so muka taso mun ko gari ne mu zo nan tunda nan ita ce sharkwata bari mu kawo kukan mu idan har muna da gwamnati to ta nuna mana cewa akwai gwamnati ita ma victoria ba mai wacce jikarta ke hannun muggan mutanen ta yi kari da cewa ta shiga halin ɗimuwa musamman da labarin ya iso musu cewar idan ba a bada kuɗin fansar sauran ɗalibai daban ba za a kashe su gaskiya shine ka kashe kanka zunubi ne gaban allah amma da ba haka ba da na rasa raina akan haka da wannan al'amari da ya auku ya girgiza ni har ya sa bp na ya tashi kamar yadda kuka gan mu da bakakin kayan na haka zuciyar mu yake bakin kir domin muna gani abin da ya faru din nan bai sha karfin mu ba bai sha karfin mu ba akwai bukata a ce ko da kwana biyar ne an riga an fitar da yaran nan amma har yanzu kwanan su hamsin da biyar suna daji menene cinsu ruwan sama kansu rana kansu wurin kwana babu kai jama'a ai abba zai yi juyayi domin wannan al'amari balantane muna da waɗanda allah ya sanya su muka zaɓa suka zauna a madadinmu mun zo ne su taimake mu mu gan cewa an fitar da 'ya'yan nan mu dai mu gan fitowa 'ya'yan nan ba mu da abin cewa idan har muka gan 'ya'yan nan a jikin mu ko ba komi ko da yunwa muna tare wallahi ya fi mana ba mu ganin su Christiana Gaida na daga cikin ɗaliban makarantar da suka kubuta a daren ranar da 'yan bindigan suka kai hari makarantar muna karatu wasu mu sun riga sun je sun kwanta suna bacci sai muka ji bindigogi kawai irin su karfe sha ɗaya da rabi kenan na dare muka ji bindigogi wurin da na boye ya bani dama in ji abubuwan da ke faruwa ko da yake ban gani ba dan ina kwance tsoro ma ba zai bani daga kaiwa domin kila bullet zai zo ya same ni addu'a nake yi a wurin ina jin kafafunsu ina jin muryoyinsu wanda sun ɗauke su da wayanda aka ɗauka bindigogi har yau in ko da taya ne ya fashe gabana yana faduwa saboda irin harbe-harben da muka ji ranar na ce abin da muke kallo a fim a guda nesa sai ga kanan a tsakanin abu gaskiya har yau tsoro muna cikin tsoro muna cikin damuwa domin ba da sauki muka same shi ba wannan dai ba shine karo na farko da ake kai hari makarantu ba a Najeriya tare da yin garkuwa da ɗalibai fatan iyaye da sauran al'umma shine gwamnatin kasar ta nemo bakin zaren matsalar tare da ceto rayukan sauran ɗalibai da har yanzu ke hana 'yan bindigan da ke barazanar hallaka su shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya ban sauraro kada dai kumanta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar shugabannin kungiyar kare haƙƙin manoma da makiyayan ƙasar wato Platform Sen sun koka a game da yadda masu sai da ciyawar dabbobi ke barazanar batar da irin ciyawar a yankunan karkara lamarin da ka iya haifar da koma baya ga sha'anin kiwo yayin da ɗaya ɓangaren abin ke hana wa manoma samun takin gargajiya a cewar shugabanin wannan kungiyar malam jibo banya bunƙasar kasuwancin ciyawar dabbobin a manyan birane ne ya sa masu irin wannan sana'a kakkaɓe dukkan albarkatun gonaki ba tare da la'akari a irin illolin da abin ka iya haddasa wa ayyukan noma da kiwo ba. Ka san da eh, ana sai da kyawa, amma sai da kyawan nan ana yi shi a hankali. Kamar ranka ne kana gani mutane bisa ko raƙuma ko bisa shaki sai a ɗebe kaɗan waɗanda za a kawo kasuwa wurin da ran kasuwan nan bisa bisashen da an ka kawo a sai da musu su samu siki tushe abubuwa da an ka sani da kenan amma eh, lokacin nan ba ka ta yi cikin gona ko kana hidda kyawa wani ya ke maka wata magana babu ita amma yanzu tun da canja yanayin nan ya shigo ya shigo da babban bulala to abin da an ka huskanta yanzu sai ka gani ko da damana kana iska mutum ya keɓe wuri ba shifka ciki ba komi ya ke kyawa na wani baka kiwo ciki wannan abu da an ka huskanta ne yanzu na biyu sai ka gani tun damunan bai kare ba tun kyawan ma bata nina ba wata rana kana gani kyawan na ana tattare ta ana yanke ta ana tai ana ajewa don da rani abin ya koma kasuwa sai kana gani ma wani wuri ana sa ma ni na ya gwada mini inda eh, nan cikin wajen kasan eh, tsakanin hamdullahi da walam eh, inda aka sa tami ana tankaɗewa don a samu duk haddadiyan kyawawan ma suna tasowa ciki wannan babban matsalar sai ka gani wajen tasowa ko an yi ruwa tunda an ta yi da shifkan ba ka gani sai ka gani ya bushe to kenan yanzu matsalar da ake ciki ka gani dama na bai hita ba rani bai hita ba lokaci duka kana gani e, turko ne ko raƙumi ne mota ne kana gani ana kwasowa daga daji ana kawo babban birni ana, ana saida kenan matsala e, da e, bisashe sun ka huskanta wallahi yawa gare ta tunda in ka duba can inda da cawan bai zuwa rashin kwanci hankali kowa ya san da wannan in ka ɗauki na wajen arewa ko ka ɗauki wajen gusu duka ɗaya ne iyakanmu da burkina ne da ana zuwa yanzu ba ta zauwa eh, iyakanmu da mali ne da babu kenan iyakanmu da nigeria ba ka zuwa iyakanmu da chad ba ka zuwa kenan ba inda za ka cewa ka tai yi abin nan ciwo babu kenan komi ya komo yanzu eh, kaman inda gonakin shike nan ne kiwon shike nan ne aka gina ɗakuna duka komai ya koma wuri guda ya yi gungu guda kenan babban matsala ne shi yasa eh, kwanakin baya ma kai wata dubara da mun ka ce shugaban ƙasa cikin tsarawa inda an ka ce ɗiyan niger suke da ɗiyan niger na eh, sagai nike tafki guda ana iya ɓangare guda a yi noman rani ɓangare guda a yi noman kyawo cikin wannan ana iya saki ka gani tafki yana iya aiki uku kenan ana iya yanzu in ka ɗauki waje agadez babban hilaye ga mu wadda aka yi noman rani na a keɓe hili da yawa ana yi a keɓe hili na noman kyawa kaɗai ana iya a yi ka gani da an taɓa kawo mana kyawa daga Uh, eh, South An ka kawo mana kyawa halin nan. Ka hai a sa jirgi kuɗi da aka sa a ta yi a ɗauko kyawa kuɗin nan in ma gere an ka sa a bunƙasa wurin kiwo a bunƙasa inda aka ke eh, aka noman kyawa ana ka gani yanzu in ka ɗauka wajen inda aka shifka shinkafa to da ana shifka shinkawa akwai wurin burgu na bisa shi waɗannan duka a amshe pat pat pat pat babu yanzu babu wannan duka yanzu kwanakin bayan mun yi magana da mutanen kandaji mun shaida musu eh, kaman ya kamata eh, in za a yi wurin noman Eh, na shinkafa nan a keɓe wuri wanda shi ma kyawa zalla za a yi don a samu bisashe su ma a baso ka gani a cikin takarda na tsari da abubuwa da Allah ya bamu Shi ne aka ce rural cikin takardar politik foncer nan mun kokowa na nuna cewa kyawa yaya aka ɗaukanta wa an ka ba izini ya ɗaukanta yaushe ne aka iya ɗaukanta an sa dokoki ma halin ma waɗanda suna laihi wannan su ma ya kamata a buge su da sandal. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Malam Jibo Banya da kuma wakilin mu a yamai Sulamu Mumuni Barma sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. A daidai wannan lokaci kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar saƙon imel. Wasikar mu ta farko daga Zainab Usman Shitu Mahuta ta ce kiraye-kirayen da kungiyoyin fararen hula a Nijar ke yi ga mahukunta na siyi adalci akan waɗanda ake tuhuma da yunkurin juyin mulki wani abin a duba ne amma yana da kyau duk wanda aka samu da laifi to a tauna tsakuwa don a ya ta ji tsoro. sai sako daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce wani abu sai a ƙasa ta najeriya mun zaɓe su domin su kare rayukanmu da dukiyoyinmu amma yanzu sun ce wai abin ya fi ƙarfinsu amma kuma zama ofis suna shan sanyi ac da iskar fanka bai fi ƙarfinsu ba to amma ba damuwa tunda dai akwai ranar kin dillanci domin na tabbatar da cewa bakin nan da ya ce albarka shi zai ce a kawo kuɗi Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari da Honorable Kasimu Abo Saula Katsina suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa da fatar alheri gare ku. Don Allah ku ba mu dama a yau albarkacin wannan wata na Ramadan wata mai tarin albarka. Ya Allah ka dubi halin da jihar mu take ciki. Allah ka ba mu zaman lafiya ka kuma ba gwamnan mu na jihar Katsina ikon sauke nauyin da Allah ya aza mishi. a ƙarshe muna fatar al'umma za mu ci gaba da addu'ar samun zaman lafiya albarkacin wannan watan na ramadan a gaida hanifa isa ta wasiƙun masu sauraro yanzu kuma lokaci ne na takaitacciyar nasiha albarkacin watan azumi daga bakin malamai sunana muhammad mustapha gwadabe na koyar da tarihi a jami'ar ahmad bello university ta secretary ita international organization of tijaniya brotherhood duniya gaba ɗaya ta shiga cikin rikici na rashin fahimtar juna abubuwan da ya kamata ma a fahimci juna mutanen da suke yadda da allah suna bauta ga allah amma duk an shiga rikici na rashin fahimtar juna wannan shi yasa muka ce to ya kamata islam shi muka sa a gaba ba bambance-bambance ba ba rikici ba addinin musulunci ba abu ne da za ka ma mutum dole ba saboda magana ka je ka yi jefa bam ko ka je ka yaƙi wani ko ka je kajin ko ka ce wani sai ya musulmi dole ba aikin ka bane to alƙiblan mu matasa ne yara yan makaranta su taso daga university su fahimci cewa a zama na university ka yi zama da kowa za ka yi rayuwarka da kowa ko musulmi ne ko krista ne amma fahimci cewa ba ma tsakanin mu cikin musulmai ba ko tsakanin tsakaninmu da wanda ba musulmi ba babu magana rigima da manzo Allah sallallahu alaihi babu rayuwa da ta fitasa rayuwarsa ita ce misali rayuwar manzo Allah kuma ta gwada mana cewa ya yi zama da waɗanda ba musulmi ba saboda haka a wannan abin da yake koyarwa kenan a zauna lafiya musamman a ƙasar nan Najeriya inda ƙasa ce ba ta musulmi kaɗai ba to wannan shi ne suka dole yaran musu fahimci haka a zauna lafiya ko fahimci addinin musulunci a san cewa addini ne na zaman lafiya saboda yadda ake fassara addinin musulunci a duniya gaba daya ana fassara shi kamar addini ne na kiyayya addini ne na gaba addinin da ka jama da ka ce kai musulmi ne sa dauke ka wani dan ta'adda ko wani abu to wannan nake so duniya ta sani a fahimta kuma wannan shi za ka gani abin da yan tijjaniya suka sa a gaba gaba ɗaya me ake a tijjaniya ai zama ake a salati ga maza alisu da ya ake farawa ana fara da bismillah duk wani abu na cin kurani wani abu na cin hadisi babu wani abu na na daban daga ciki to wannan shine yasa muga ya kamata muke haduwa don wannan zai ba da haɗin kai mu kama a Najeriya da haka muka zo ga mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. jami'ai a mexico city babban birnin kasar mexico sun ce wata gadar sama ta jirgin kasa ta ruguje da daren jiya litini kuma mutane akalla 23 sun mutu baya ga wasu da dama da suka jikkata magajiyar garin mexico city claudia shambon ta gaya wa manema labarai cewa ga dukkan alamu raftar gadar ce ta galabaita wanda don haka gadar ta rikitu ta ce mutane akalla biyar ne suka raunata kuma an yi imanin cewa a lokacin akwai matafiya a cikin jirgin. Yanzu yawan masu ɗauke da cutar COVID-19 a India ya zarce miliyan ashirin, yayin da ƙasar ke fama da matsanancin zagaye na biyu na ɓarkewar cutar wadda ta gurgunta ɓangaren lafiyar ƙasar. ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ce an samu sabbin kamuwa da cutar 357,229 a yau dinnan talata rana ta goma sha uku a jere da kasar ke samun masu dauke da cutar covid-19 a akalla dubu ɗari uku kasar ta kudancin asiya ta kuma ce mutane dubu uku da ɗari hudu da arba'in da tara sun mutu cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata kawai yanzu india na da jimlar masu dauke da cutar sama da miliyan ashirin da digo biyu ciki har da dubu ɗari biyu da ashirin da biyu da ɗari hudu da takwas da suka mutu a cewar cibiyar adana bayanai kan cutar corona ta jami'ar johns hopkins masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana a daren yau za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar masu azumi za su sha ruwa lafiya.